الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم yana mana bayani akan wannan fa'idar ta ta ta ta talatin da shida mai mahimmanci cewa zikiri haske ne mutumin da ke ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka mashi komai nashi ya tunasar da mu wannan addu'ar da mutum yake ta masallaci tafiya masallaci Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura وفي قلبي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا اللهم اجعل في مخي نورا وفي عصبي نورا اللهم اجعل في قبري نورا أبو عشرين دبيا mutum yake roƙa duk Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa haske a lokacin da yake tafiya zai je masallaci kuma gashi ambatan Allah yake to shine ne yake ta mana bayani akai shi yace wa hadha ma'ana qawli ibn abbas kun san ya ka mana bayanin tajalli da Allah subhanahu wata'ala yayi a dutse ko cewa an buri kaman finnari wa man haulaha to shine shi yake cewa wa hadha ma'ana qawli ibn abbas wannan ita ce ma'anar faɗin ibnu abbas radiyallahu anhu ma da yake cewa fi qawli subhanahu wa ta'ala a faɗin allah ta'ala da yake cewa la tudrikuhul absar ai gana ne gani gani idanuwa ba za su iya riska allah ba su ce gashi sun sun sun hakikan zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala to idanuwa ba za su yi wannan ba amma za su gan shi qala sai yace "Zalikallahu Allahu azza wa jalla wannan shine Allah madaukakin sarki idza tajalla bi nurihi wa lam yaqul lahu shay'un idan Allah ya tajalli da kansa da haskensa to idanuwa ba za su iya raskan hakikanin wannan hasken ba sai dai za su gani kun gane akwai idrak akwai arru'uya arru'uya tu gani sannan akwai al-idrak al-idrak shi kuma wara'a a ru'uya yake yana gaba wara’a nan ba baya ba ake nufi yana gaba shi mutum izara'a sun mai yudiriku sai mutum ya gani sannan zai idraki ibn abbas radiyallahu anhu ma zai buga mana wani misali mai kama kwakwalwa so daga ru'yatun daban idraki daban so daga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi موسى عليه السلام لن تراني في الدنيا أمامي سترون ربكم يوم القيامة مثل هذا القمر ليلة البدر so da a duniya ba za a ga Allah ba balle a yi idrakinsa amma a lahira za a ga Allah amma ba za a yi idrakinsa ba so da la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar aya ce mustamirra duniya wa ukhra a duniya ba idrakin Allah a lahira ma ba za a idrakin sa ba amma a duniya babu imkaniyar ru'yatullah amma a lahira akwai me akwai za a ga Allah shi yasa al-Imam Shanqidi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan yake cewa dalilai sun tabbatar da imkaniya da jawazin ganin Allah a lahira zai iya yiwa a ga Allah a lahira a shama da ilimi ya tabbatar da haka amma idiraki wannan ba zai iya ba ghairu mumkin sai ka shi yasa sai Allah ta'ala ce la tudriku al absar wa huwa yudriku al absara amma sai ce ne wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun annan sama ya fassara fassara ta fili yace satarawna rabbakum مثل هذا البدر ليلة مثل هذا القمر ليلة البدر شي malamai su ce tashbihul ru'yati bil ru'yati la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne yadda idan wata ya fito ba sai ka ce min matsa ba ko ka kare min wani zubin ma kana ɗakin kawai ka bu wundan ka sai rika zo setin wundan ka kaga shi ka fito ka gani ba to haka za ku ga ubangiji balo balo amma ba za ku idrakin sa ba to shine sai yake cewa wa hada min badi'i fahmihi radiyallahu anhu wannan wannan na cikin abu mai ban sha'awa na fahimta sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wa daqiqi fitnatihi da kuma zurfin kwakwalwarsa kaifa wa qad da'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu Allah ta'wila يا يا زاي عبد الله بزي زما هكا با الحالي ان النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا ادعاء شيوا الله يكرنتد شي تاويل القران يكرنتد شي يسمى مقوم القران مقوم فسر القران التاويل الرجوع كوماوا مي مي مي معناه كوماوا الرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامه للي الله سبحانه وتعالى ذا اغن شرانا قيامه bil absari da idanuwa iyanan balo-balo walakin yastahilu idrakul absari lahu sai dai a ce ga idanuwa sun tabbatar da eh haka Allah yake to wannan abu ne da ba zai yiwu ba zai yiwu ba amma za su gan shi to kila kowa yanzu kwakwalwar shi ta mishi dom wa in ra'atu ko da sun gan shi sai ce fal idraku amrun wara ar-ru'yati kullun idiraki abinda ake ce ma idiraki yana gaban ru'uya yana gaban gani ne shi yace wa hadhihi shamsu ga rana walillahi almasalul a'la amma Allah shi yafi misali mafi girma so daga ba ana kamanta Allah bane da rana amma dai wannan misali ne ta ƙaribi misali ne ta dirisi misali ne ta alimi ake yi ma mutum domin ya gane naraha wala nudrikuha muna ganin rana amma ba mu idrakin ta me hakikanin rana waye zai bada yanzu wannan ranar da kake ganin ta ita ce yadda girman ta yake malaman malaman falaki suna cewa tsakaninmu da rana akwai kilomitoci miliyoyi ban kiyaye miliyoyin ba tsakaninmu da rana tsakanin wannan duniyar tamu da muke rayuwa da ita kamar yadda suke cewa al-kuratul ardiyya wannan duniyar da muke kwallon duniyar nan da muke ciki muke rayuwa a ciki a tsakanin mu da da rana akwai kilomitoci miliyoyi ba miliyan ɗaya ba kilomitoci miliyoyi shine wani marubuci yake cewa da za da za a yadda Allah ya kawo ta ya sa ta nan ya kuma nisanta tsakaninmu da ita to da za a ƙaro ƙasanta da ita da inci ɗaya to duk sai ta ƙona mu malaman tasiri suna kawo na ƙarƙashin wa halaka kulla in fa qaddarahu taqdira Allah ya komai daidai wa daida to da za ta karu a cikin kudurar Allah da sakon da inci ɗaya kalli inci ba to duk sai mun ƙone tsakaninmu da wata shi kuma akwai kilomitoci dubban ɗaruruwa bai kai miliyan ɗaya ba amma da za a ce a guguso da wata ya ƙasa da inci ɗaya inci wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira to duk gabaki dai sai mun san dare saboda sanyi duk gabaki ɗaya mu za mu san da to kaga na raha amma hal nudrikuha <laughs> ku ha? to haka Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan malam ibn al-qayyim yana nuna mana akwai imkaniyar a ga Allah amma idrakin kunhin haƙiƙanin Allah to wannan abu ne mustahil ba zai iya yiwa ba duniya da lahira mun fahimta ko to shine sai yake cewa kama hiya alaihi naraha wa la ha kama hiya alaihi muna ganin ta amma ba ma idrakin ta mu ce mun riske ta yadda take wala qariban min zalika ko kusa da haka ma ko kusa da haka shi yasa wani mawaki lokacin da aka ce lokacin kumbo kumbo 11 ga wofilin ba laifi mun faɗe shi ya ce ya ce ya ce in gaskiya suka yi su je ga rana mana su je ga duniyar rana sun ce wai sun je ga sun je ga wata to su tafi mana su je rana in sun isa kuma ya ce masu bar dage-dagen nan da suka kasu je su tono wata hitina shi kuma na mawakin namu dan najeriya shi kuma shata ya ce a ya ce shi a zo ma a tafi da shi shi ma filayen da ake yankawa a can a yanka mai nashi gidan da ake gina gidajen gidan da ake shi ma ya samu nashi to kaga wannan kenan to shine sai yake cewa walizalika qala ibn abbas liman sa'alahu wa awghada alayhi al-ayata shi yasa sayyidina abdullah ibn abbas ya ce ma wanda ya tambaye shi kuma ya kawo masa aya faqala alasta tara samaa yace baka ganin sama qala bala yace eh ina ganin ta qala afa tudrikuha to ka ba mu labarin yadda sama take girmanta da kilomita nawa ne fadin sama قال لا سيتي والله بن سني قال شيتي فالله تعالى أعظم وأجل الله شيتي جرما كما سيفي بعد سيفي بعد إيواد درجة ذلك بذاك إدراكي غير ممكن إدراك إدراكه سبحانه وتعالى مستحيل لكن رؤيته ممكنة وجائزة إيه، جائزة جائزة وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا حقيقة الله سبحانه وتعالى يا بقى حسكي أشكن زوتي يبا وانسع أما سيم مثالي لا يعقله إلا العالمون يا بقى مثال دبا وندزي زي قانا ونم مثالا شيء سئلني فقال شيء سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah ta'ala ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasai akwai qira'a ibnu abbasin da yake cewa Allahu nawwara samawati wal arda Allahu nawwara as-samawati wal arda Allah shine wanda ya haskaka sammai da ƙasai shi malamai kamar al-Imam Abu Hayyan a cikin tafsirin sa al-Bahr al-Muhit yake cewa munawwir kenan Allahu nuru samawati wal arda ya Allahu munawwir الله منور السماوات والأرض شاي لكن مصدري أما أنا نفن اسم الفائل الله نور السماوات والأرض أي هو منور السماوات والأرض الله شيني وندي حسكك سميدك كسك مثل نوره مثال حسكنسا كمشكات فيها مصباح كمان مثال وتنشكاش مشكاه مين مشكاه شيني إن wannan gulab din wannan جلسنا wannan gilas din gilas nan da aka sa gulob a ciki shi ake ce mishi mishka kun gane wannan gashi na wannan rukun shine mishkatu fi hamis bahun a ciki kuma akwai fitila akwai in banda wani wannan kun ga da dan talauci talauci a cikin shi da wannan to akwai wanda in aka yi shi shi yake kara ma gulob din haske ai kun san san su to to to shi ake ce mishi mishkatu fi ha misbahun a ciki akwai akwai fitila al misbahu fi zujaja ita kuma wannan fitilar fi zujaja a cikin kwalba fitilar da ake nufi ai ai ai hasken da misali kamar misali a ce asalin abin da ke bada hasken shi ake ci mishi misbahun zujaja kuma shi kwasfan gulaf din kwalba ba ƙarura gilas ɗin sai kun ga hawa uku kamar misalin wannan shi wannan abin na waje shine mishkatu misbahun ɗin kuma asalin abin da ke bada wuta wanda da shi ne za a je a ɗanɓantar shi shi ce nan wutar ba za ta zo ba zujaja kuma kwalbar da ta rufa wannan haska to wasu malamai suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da alƙur'ani da kuma ayoyin da ya suka ƙur'ani ya kunsa ai manzo Allah sama shi ya zo da ne shi ya zo da wannan misbahun da shi kuma ainal misbahu to fi zujaja amma wane ne zai zo ya nuna mana mishka sai suka ce kama imam abu hayyan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ake nufi da al abin nan mishkatun din domin shi ne hamilul ƙur'ani ɗin shi ya ɗauko alƙur'anin ya zo mana da shi so da haka duniya tana haskaka ne da hasken Allah wanne ne hasken Allah hasken Allah na ilimi da kuma addini da wanda manzon Allah sallallahu ya zo da shi Qur'ani da kuma hadisai da sun da da ayoyi da suke cikin alqur'ani da su ake haskaka ce azzujajatu ka annaha kaukabun durriyun wannan zujaja din wannan kwalbar da ita ce gulab din abin nan dan hasken ke ciki ka annaha kaukabun durriyun kai ka ce wani tauraro ne durriyun na lu'ulu'u akwai masu ƙira'ar da suka karanta ka annahu kaukabun dari'un dari'un duka dai راجع إلى الدر هو الدر الدر لؤلؤ من صلى لؤلؤ حسكي جنيش يوقظ من شجرة واند أكي هوراشي من شجرة دقوة بشية مباركة من البركة زيتونة إتشي بشية الزيتون أنبوري إيه. كمان في النار ومن حولها زيتونة ونبشية إيه shajaratul mubaraka ita ce wannan bishiyar bishiyar zaitu la sharqiyyatin wala gharbiyya ba bangaren gabas take ba bangaren yamma take ba malaman sun yi magana akai wannan wasu suka ce dilalatun ala annaha fil janna ana nuna bishiya aljanna ce la wala garbiya. ba bangaren gabas take ba bangaren yamma take ba wasu kuma malamai suka ce da aka ce la sharqiyyatin wala gharbiyya ana nufin ita da kanta take cin gashin kanta ba ta buƙatar inuwa ta zo mata ta bangaren yamma sannan ta bada ta bada inuwa sannan ba ta buƙatar inuwa ta zo mata ta bangaren gabas balle ta bada ita Allah ya mata inuwarta sannan kuma ga 'ya'yan marmari da ake cirewa a cikin ta zaitu sannan kuma ga mai da ake samu daga cikin wannan wattini wa zaitun to aka kamanta da haka yakadu zaituha yudhi'u kullun yakadu kadu zaituha manta yana haskakawa walau lam tamsasu nahu koda ba a sa masa wuta ba kalanzir ne aka ajiye kawai shi kanshi yana haskaka koda ba ba ba ba ba, sa lagwani ba to haka wannan wannan wannan wannan hasken Allah yake nurun ala nur haske akan haske nurul mishkati نور الزجاجة سنة نور المصباح سنة انك داو شي, شي وجه الشبه شي كما كاغا غاشنا نور الكوكب نور الشجرة المباركة كو سنة نور الزيت سنة نور النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه هنا فكيف إذا مسته النار هذا نور على نور sai Allah ta'ala ya ce yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryatarwa da hasken sa man yasha wanda yake so nan mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a bace qadariyya mashi'a shar'iyya mahabba ne yahdillahu li nurihi man yasha ay man yuhibbu wanda Allah ke son sa sai ya shi haske afa man أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية qasiyati qulubuhum min dhikrillah أغنيكو ويضرب الله الأمثال للناس كما ألا أنا بقى مسالي ما سيوا متاني والله بكل شيء عليم ألا تعالى من إلمين أكن كومي قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم سجلنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يشي مثالا هسكن من دا أكي مغانا أكنسا مثالا هسكن ألا ني أتكن زوتي يوم تب so zuciyar da babu alkur'ani babu ambatan Allah to wannan zuciya ce wata kasance alqalbul muslim zuciya ce mai duhu yasa duk damuwar da mutum ya shiga da tashin hankali da rashin sanin makoma to in ya koma zuwa qur'ani shi ya samu haske yasa babu dalilin da musulmi zai je har ya kashe shi babu dalilin da musulmi zai zaɓi ya ce wai ya mutu a'a ka bari ita mutuwa tana da lokacinta in lokaci yayi ka mutu amma kai ka ce ka mutu shi za ka ce in ma dole shi ke addu'a mutu to yi istihara istihara imani kana nuna Allah ya isa Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li ya za a musulmi ne shiga har damuwar da zai zai ce shi yanzu yau ni kawai sai rubuta wasiƙa banza wai wai ya mutu ya kashe kanshi saboda kaza shi nan ka a zargi kowa wawa wai ka a zargi kowa shi ya kashe kanshi dalilin da ya za a kashe kanshi saboda kaza ne to sai me to wannan hasken shi ne yana samuwa ne ta hanyar ambatan Allah shine ai kun tuno da babin da ya kulla mana a ƙarƙashin wannan fa'ida zikirullahi zikin wa haqiqatun nuri ilahi irin haske da Allah subhanahu wataala yake badawa a cikin zukata sakamakon tuna Allah da ambatansa tuna shi ta hanyar karanta alƙur'aninsa da kuma tsara dokokinsa da kuma ambatansa a baki da kuma ambatansa a cikin zuciya